Bismillahi Rahmanir Rahim. Fitsarin fako. Kashi na goma sha ɗaya. Babu ruwanki da rayuwa ta lantana. Aiki nake domin ahalina. Ƙarya kake yaya. Idan dan mu kake wannan aikin zuwa yanzu ya kamata a ce ka haƙura da shi. Domin ba mu rasa ci da sha da sutura da kuma buƙatun rayuwa ba. Hannu ya ɗaga zai ɗauke ni da mari. Na riƙe hannun nashi da sauri. Ka bani mamaki yaya. Yanzu da kai za a haɗa a dinga zalunta al'ummarka? ka? To bari ka ji abin da baka sani ba. Wannan Hamanan na ɗaya daga cikin tawagar da suka kashe mahaifanmu, domin na gan shi a cikin ranar da hakan ta faru. Sai jikinsa ya yi sanyi, ganin hakan sa na sassauta murya. Wallahi yayi da gaske nake, na gane shi. Kuma abin da baka sani ba shine, ya kashe mahaifin yaya Abdallah. Baki ƙarya ba, ai da ma na daɗe da fuskanta akwai abin da kika taka a kaina. Murya Hamana ta ratso kunnuwanmu. A rikice duka muka juya. Yaya ne ya fara ƙoƙarin kare ni, domin wuƙa ya ɗauko yunifo A wannan take na ji zuciyata ta ƙeƙashe, kamar na tashi sama saboda baƙin ciki. Suna tsaka da wannan juyayin wuƙar hamana ta faɗi ƙasa. Ganin ya kayar da yaya kamala ya sa zuciya ta yin zafi, da wata fansa ta ta motsa, a lokacin na fi kansa kamar mahaukaciyar karya. Hannu na sa na ɗauki wuƙar da nufin caka hamana a ƙahon zuciya, take yunƙura da hanzari. Sai dai kash, wuƙar ta sauka akan idanunsa na hagu, wanda a take a wajen jini ya wanke mai fuska. ya dafe yana ihu. A wannan yanayi ya ciro bindiga sai ta ne harbe ni a kafaɗata. A wajen na faɗi sumamiya Ganin haka ya sa ya nufo ni gadan-gadan. Sai dai bai samu nasara ba sakamakon tsawar da Alhaji Labaran ya daka masa. Domin Salisu ya iso daidai lokacin da abin ke faruwa kuma ya kira shi. Ba tare da yaya ya tsaya sauraron su ba, ya ɗauke ni ya kai ni asibiti. Dr. Badamasi ne wanda ya kula da ni, har aka cire mini harsashi. A ranar da na cika kwana uku, na samu labarin suna shirin kashe ni, ta hanyar allura da aka ba da da masu yi mini. Salisu ne sanar da ni wannan labarin. Ba ƙaramin tashi hankali na yi ba, domin na san matuƙar suka furta abu, to kuwa sai san aikata shi. Sai dai ya yi alkawari tare da bani tabbacin zai fitar da ni daga asibitin ba tare da sanin kowa ba. Hakan kuwa aka yi. Bayan fitar da ni, ya bani kuɗaɗe masu yawa tare da tabbatar min yi nisa da garin. Da fara na so na amfani da shawarar Salisu, amma daga bisani zuciyata ta shiga faɗa min ban yi wa ƙasa ta adalci ba idan har na bar ire-irensu suna gudanar da zalunci a bayan ƙasa. Shawara ɗaya ce ta faɗo min. Na tuna ƙawata Ladi, gidanta na nufa, a nan na ci gaba da gudanar da rayuwata, tare da ɓoye kaina ta hanyar sauya kamanni idan zan fita. Na roƙi Ladi kan za ta yi min wani aiki, amma ba tare da na bayyana mata makasudi ba. Da wannan damar muka samu nasara ta fara aiki gidan Alhaji Labaran, kuma ta soma cikin nasara, domin a ɓangaren matarsa take aiki. duk wannan tsawon shekaru muna jiran dakon ranar da za mu samu nasara akan alhaji labaran sosai ta sa ido take kama ne duk abin da ke wakana game da lamarin gidan Ta sanadin ta san alhaji labaran dan kungiyar asiri ne domin ta sha ganinsa cikin dare rungume da ƙwarya da jini a ciki ladi ta sha tambaya ta game da rayuwata amsa ɗaya ce nake bata ina da ya aufana kuma ina da buri a kanta bayan shekaru biyu na haɗu da salisu Hana ya bayyana mini cewar bayan ɓatana daga asibiti, Dr. Damasi ya rasa yadda zai kada Alhaji Labaran ya gano bai masa abin da ya saka shi ba. Da haka ya samu ta gawa ya haɗa ta ya basu, a zuwan ni ce aka haɗa ni. Wannan dalili yasa ba tare da kowa ya fahimci gawar waye ba, aka sallaci gawar aka binne ta a zuwan ni ce. Ganin zama na gidan ni kaɗai zai samun tunani, yasa na fara aiki a gidan marayu. Ina jin daɗin zaman gidan sosai, sai dai ban shekara biyu da fara aiki ba, na fahimci rabin abincin da marayun suke ci, yana samuwa ne ta hanyar yaya kamala. Tabbas na matuƙar jin daɗin ganin hakan, domin ko ba komai, na fahimci alamun shirya ne ga rayuwarsa. Ban taɓa yarda mun haɗu da shi ba, ban kuma taɓa ba da ƙofar da za a fahimci akwai wata alaƙa da ke tsakanina da shi ba. Tsayin waɗannan lokutan, ina sane da rayuwar 'yata kuma ina biye da ita duk motsinta. Sau tari kan yi kamar na bayyana a gare ta, sai dai nakan saka zuciyata lokaci bai yi ba. Na bayyana a wurare da dama, sai dai nakan yi ƙoƙarin ɓoyewa ganinta. Wannan shine ainihin abin da ya faru. Gaba ɗaya ɗakin ya kowa da abin da yake tunani a ransa. Aufana ko sai lokacin ta ji ɗokin ta karanta littafin tarihin rayuwar mahaifiyarta. Da haka tsamta miƙe ta na faɗaki, har da saka kuba kada wani ya katse ta. Mahaifiyarta ta raka ta da idanu tana jin ƙauna tana ƙara ninkuwa a idanta. Sosai Aufana ta zubar da hawaye. Ba ta fito ba sai da aka yi sallar la'asar. Lokacin gaba ɗayansa suna falo a zaune. Jikin mahaifiyarta ta je ta zauna, kanta a ƙasa yayin da muryarta take rawa. Mama ashe ba da cikakken asali? Ashe ni Hannu ta sa ta rufe mata baki. Kada ki kuskura aufana. Wannan ita ce ki kuma idan kika yi haƙuri, Ubangiji zai baki ladan masu haƙuri. Gamuwa da kunci da wahala da tsanani da kuma damuwa, du mai yiwuwa ne ga kowa gwargwadon yadda aka kaddara masa. Kuma babu wanda zai iya kauce abin da aka kaddara masa na sauƙi ko tsanani a rayuwarsa. Don haka a nan ma haƙuri da duk halin da ake ciki shine mafita ga kowa. Hakika babu wanda zai zamo mai haƙuri, face an bashi lada mai yawa game da haƙurinsa, kuma an ɗaukaka darajarsa. mutuncinsa ya ƙaru, ya hutar da zuciyarsa, zama da shi zai yi sauƙi da daɗi. Ɗabi'unsa za su zamo abin sha'awa, kuma zai zamo abin misali na gari, kuma abin koyi gurin al'umma. Jikinta ya sanyi ta rungume mahaifiyarta. Lallai ne Anna, na gode da samun mahaifiya kamar ki. Allah ya ba mu ikon cinye mu. Jikin kwanakin da suka gabata, gaba ɗaya barista ya mayar da hankalinsa ne kai da za su ƙara haɗa hujjojin da suka kamata domin sake kafa hujjar damƙe alhaji labaran. sai dai abin da ya ba su mamaki shi ne. rashin samun salisu sama da ƙasa ba ƙaramin tashi hankalin su yi ba saboda yana da tarin abubuwan da za su samu daga gare shi ba su kaɗai ba hatta da kwamishina kansa ya damu da lamarin do iya bincikensa sun rasa inda za su same shi abin da ya tayar musu da hankali shi ne, hatta da iyalinsa hankalinsa a tashe yake saboda su ma nemansa suke dan uwansa kuma da aka kama yaransa tare ya rasu a sanadiyar buga zuciya hakan ya ba abdalla tabbacin lalle akwai lauje cikin naɗi ko da ya je ganin kamala ma lamarin da suka tattauna kenan domin har zuwa lokacin ba a sake shi ba alƙali ya hana a bada belin shi har sai abin da hukunci ya yanke masa bayan tabbatuwar shaidu ana gobe za su koma kotu ne ya ziyarci hamana doye da ya so su gana hamana ya ƙi hasali ma da zagi da cin mutunci suka rabu abin ya ƙona masa rai matuka, ya kuma ji gwiwa sana neman sagewa domin tunaninsa zai samu haɗin kansa duba da yadda shari'a ke neman yin juyin waina da alhaji labaran Babi na sha uku Kotu zama na biyu Kamar kowane lokaci, kotun ta cika da jama'a. Haka duk wanda ya kamata ya bayyana a wajen ya bayyana. Bayan shigowa alkali, kowa ya miƙe kamar yadda aka saba. Mai gabatarwa ya gabatar da ci gaban shari'a ya koma ya zauna. Barista Abdallah ne ya miƙe ya soma magana. Ya mai shari'a, zan so kotu ta bani damar ganin Dr. Badamasi. An baka. Godiya nake ya mai girma mai shari'a. Lokacin da Dr. Badamasi ya fito, gaba ɗaya ya fita a hayyacinsa. Du ya yi wani zuru-zuru da shi, kamar mahaukaci. Kallonsa ya tare da furta, kai ne Dr. Badamasi? Ni ne. Shin ko za ka iya faɗa mana alaƙarka da Alhaji Labaran? Ni likitan gidansa ne. Shin kana da ja akan abin da mai ɗakinsa ta faɗa a kanka? Ina da ja ya mai girma mai shari'a. Mecece hujjarka? Wuf barista Haladu ya miƙe. Ya mai girma mai shari'a, barista Abdullah na sanya wasa da hankalin jama'a ne, domin kawo da Masi kamar wasa da hankalin shari'a ne. Ana tuhumar Alhaji Labaran ne kan yin garkuwa da barista afana shin me ya kawo likitansa a cikin lamarin? Ƙorafi ya karɓu, barista ka kiyaye. Alƙalin ya furta bayan ya yi ‘yan rubuce-rubuce. risina ya alamar girmamawa daga bisani ya nemi a bashi damar ganin Hamana. Dole yana da yaƙinin ba lallai ya samu abin da yake muradi a wajen Hamanan ba. Kai tsaye ɗaya daga cikin jami'an tsaron suka fito da shi hannunsa ɗaure da ankwa. Sana haɗa ido da Alhaji Labaran ya sakarwa na wata muguwar harara tare da ɗauke kansa. Hakan ba ƙaramin bakanta Hama Hamana yi ba. Musamman da ya tuno komai yana yi ne dan shi. Shi kuwa Alhaji Labaran ya yi haka ne saboda gargaɗi da barista da ya masa. Kan din rintsi, kada ya nuna akwai alaka a tsakaninsu. Gaba ɗaya Hamana ya gama fahimtar so suke su sa shi a kwana, su sha shi basilla. Taune gefen bakinsa yayi, yayin da zuciyarsa ta faɗa masa abin da ya dace ya yi, ko da hakan zai sa ya rasa ransa. zagayawa ya tsaya a wajen da ake tsayawa a yi magana kallonsa barista abdullahi ko za ka iya bayyana a kotu sunanka sai da ya cije leɓe wani huro baki sannan ya furta suna na hamana sunanka na yanka ba na titi ba suna na aliyu abbas shin za ka iya bayyana a kotu alaƙar da ke tsakaninka da alhaji labaran kai ya sunkuyar ƙasa yana tuna gargaɗin alhaji samani da kuma dakta badamasi kan matuƙar ya sake bayyana duniya akwai alaƙa tsakaninsa da alhaji labaran sai sun san yadda za su yi su kawar da shi ko da an kai shi gidan kaso ne kuma sun tabbatar masa da duk yadda za su yi sai sun yi sun fitar da alhaji labaran ya sani sarai gaskiya suka faɗa idan kuma bai yi wasa ba zai tashi ba shi ga tsuntsu ba shi ga tarko ubangidana ne ya faɗa da murya da shi kansa ya kasa tantance yanayinta duban shi barista yana mai jin wani irin nishaɗi a zuciyarsa kuwa hamdala kawai yake ka tabbata to ka tambaye shi mana ai ga ka gashi Juya ya tare da kallon Alhaji Labaran. Shin ko ka san wannan? Ban san shi ba, ban kuma haɗa komai da shi ba. Na fi tunanin irin yaran nan ne 'yan jagaliyar siyasa. Ba hama na ba, hatta barista sai da ya girgiza da batun Alhaji Labaran. Amma kuma da ya tuna wani abu, sai ya murmushi domin Alhaji Labaran ya haɗa tarkon da Hamana ba zai wahalar da shi a shari'a ba. Amma menene hikimar ganin sa a gidan da aka gano amfana da kuma kai da aka samu a gidan? Don kamin ya dire abin da yake son faɗa, ya tare shi da faɗin yarfa ne irin na siyasa domin ni ranar matan da na fito tare da direba na ban sake sanin inda kaina yake ba sai tsintar kaina ne naga an zagaye ni ana wasu surutai kana nufin ka ce makiya ne suka yi maka haka ga amsa nan ka faɗa barista murmushi ye sannan ya juya ya mai girma mai shari'a alhaji labaran na neman yin wasa da hankalin shari'a ne amma bincike ya tabbatar da akwai alaƙa mai ƙarfi tsakaninsa da hamana hasali ma akwai hotuna mabambanta da suka bayyana wuraren da suke haɗuwa kuma alamun sun nuna suna wata muhimmiyar magana ne. A ranar ɗaya ga watan da ya gabata, an same su a lambun fikira, inda suka share awoyi masu dama suna maganganu. A ranar biyu ga watan kuma, an gansu a titin kusa da cikin wata mota mai lamba bakwai bakwai uku hudu. Kuma a wannan motar aka sace Aufana a ranar hudu ga wata. Ga ɗauka da kuma bayanan da suka bayyana haka. Barista ya risa na miƙa alƙali takardun. Daga bisani ya nemi damar ganin Aufana. Cikin nutsuwa ta fito, ta tsaya kan abin da kowa ke tsayawa. Za ki iya bayyana a kotu sunanki? na barista Afana Halima Labaran. Shin ko za ki iya bayyana mana abin da ya haɗa ki da Alhaji Labaran har ya garkuwa da ke? Na so mu gabatar da bincike ne akan yaron wajensa mai suna Mudassir, wanda ake zargi kan yayi wa Sadiya ƴar mai musu hidima fyaɗe. A ranar da na ziyarci ofis ɗin likitan gidansa Dr. Badamasi, ya bani fayil ɗinta, domin shi ne likitan da ya duba ta. A bayanin da ke ɗauke da fayil ɗin, ya nuna kawai Sadiya tana zazzabi ne ta rasu, amma kuma a bayanin da ke ɗauke cikin fayil ɗin jami'an tsaro ya bayyana Sadiya ta rasu ne a sanadiyar haike mata da aka yi. Daga bisani aka sa igiya aka zarge wuyanta. Akwai hotuna da suka bayyana haka. Ƙarya ne ya mai girma mai shari'a. Barista Aufana na san amfani da damar da take yi ta huce haushinta akan alaji Labaran. Cewar barista Halada a fusace. Ƙorafi bai karɓi ba barista. Aufana za ki iya ci gaba. Alƙali ya furta yana 'yan rubuce-rubuce. Dr. Badamasi kuwa gaba ɗaya jikinsa ne ya jiƙe da gumi, ganin asirinsa zai tono. Domin a satin da ya gabata, Sajan ya neme su da Alhaji Sammani kan ya ba shi miliyan biyar ko kuma ya bankaɗo abin da suka ɓoye. Ya hana shi tare da yi masa barazanar rasa aikinsa. Yana da yaƙinin shi ya ba ofana komai domin ruguza bayansu. Idan kuwa haka ne ba zai wahal da shari'a ba. Zai fito ya bayyana a duniya gaskiya kowa ma ya rasa. Risina ofana ta tare da ci gaba da bayani. Ya mai shari'a, abin da na faɗa maka gaskiya ne domin ina da fayil ɗin da ke ɗauke da duk wani bayani game da rasuwarta ina kuma roƙon kotu ta yi mana adalci ko da bayan kammala wannan shari'a ne domin mahaifiyarta da mai ɗakin alhaji labaran sun tabbatar min da akan idanunsu komai ya faru garkuwa da alhaji yayi da ni ya hana ni damar shigar da ƙara risina ta ta miƙa takardun ga barista shi kuma ya miƙa alƙali ya so ma duba kai kawai ya shiga jinjinawa daga bisani ya nemi ganin sajan ya fito ya tsaya gaban shari'a Alƙali ya dube shi. Ka tabbatar da wannan fayil ɗin na gaskiya ne? ya mai girma mai shari'a. Domin ina ɗauke ma da muryoyin Alhaji labaran da yaransa da kuma wasu cikin abokan tafiyarsa. Inda suke roƙo na akan na ɓoye fayil ɗin za su bani maƙudan kuɗaɗe, ni kuma na ƙi amincewa. Ko za ka iya bayyana a kotu ɗaukar? Gata ya mai shari'a. Ya na tare da miƙa masa. Ana kunna sai ga muryoyin su raɗau. Take kotun ta hautsi ne da hayaniya. 'Yan jarida kuwa sai ɗauka suke. domin ɗaukar ta kasance life ne. Sai da alƙali ya yi tsawa sannan komai ya lafa. Daga bisani aka nemi ganin mahaifiyar Sadiya da mai ɗakin Alhaji Labaran. Bayanin sai ya tabbatar da zargin da ake akan Mudassir ba gaskiya ba ne. A ƙarshe aka gano Alhaji Labaran ne ya haike mata. Ko matarsa ta tabbatar da ba ita kaɗai ba. Duk wata mai aiki da ta rasa a gidan da sa hannunsa. Sallamarsa aka yi suka koma mazauninsu. Alkali ya zare gilas ɗinsa. Gaba ɗaya kansa ya ɗaure game da shari'ar. ya fahimci Alhaji Labaran na da tarin laifuka waɗanda suka kasance ƙudundunannu kuma cike da sarƙaƙiya da sai an yi taka tsantsan. Da haka ya nemi a je hutun awa biyu daga bisani a dawo. Lokacin da suka fito gaba ɗaya 'yan jarida sun cika bakin kotun makil, kowa burinsa ya samu tattaunawa da alfana. Wannan dalili yasa alƙali ya nemi da a dawo da ita ciki, domin ya fahimci bayan alƙali labaran, to akwai masu mara masa baya. A wannan tsakanin Salisu ya bayyana cikin matsanancin hali, gaba ɗaya ya rame, ga wasu ciwuka marasa kyan gani a tare da shi ba ƙaramin daɗi barista ya ji da bayyanarsa ba da haka ya saurin killace shi ta hanyar neman alfarma alkali gudun a samu matsala bayan awa biyu kotun ta cika fiye da tunanin mai tunani ga 'yan jarida mabambanta ta kowane fanni bayan an sake gabatarwa barista abdullahi ya miƙe ya mai shari'a har yanzu muna so mu ji ta bakin hamana kan tabbatar mana da alakarsa da alhaji labaran kotu ta baka dama Na gode ya mai shari'a. Juya ya dubi Hamana. Ka ce kana da alaƙa da Alhaji Labaran, shi kuma ya musanta hakan. Ko kana da abin kare kanka? Take wasu hawayen takaici suka gangaro wa Hamana. Ya tabbatar haƙin al'umma ne ya kama shi. Dan ba zai ƙayyade adadin rayukan da ya ɗauka ba domin faranta Alhaji Labaran. lallai duniya ta masa atishawa tsaki kuma zai fasa kwan kowa ya rasa da haka ya ɗago kai ya watsa alaji kallon ba ka da wayo sannan ya soma kamar yadda na faɗa sunana Aliyu Abbas, amma banga siyasa ta sa na koma Hamana. Ni ɗaya ne daga cikin yaran Alhaji Labaran, bayan ni akwai Salisu, akwai Kamala, wanda muka fi kira da Gundul. Salisu shi ne mai ɗauko Alhaji Labaran duk wasu bayanai masu faruwa a cikin gari. Gundul ne yake masa safarar miyagun ƙwayoyi duk inda yake bukata. Ni kuma ni nake kashe masa duk mutumin da ya sha masa gaba. Sannan kuma ina ɗaya daga cikin 'yan ta'addan wannan ƙasa waɗanda muke gudanarwa da Alhaji Labaran duk abin da yake bukata. ta hanyar garkuwa da yaran manyan mutane da kuma shiga ƙauyuka da dama da ma kisan al'umma babu gaira babu dalili. Ni ya sa na kashe masa Alhaji Hussein Gilbowa da matarsa da kuma ƙona gidansa, saboda yana son ya mallaki kadarorinsa. Ni ne ya sa na kashe mahaifiyar gundul saboda ya ja kunnensa. Haka kuma ni ya sa na kama Aufana domin in kashe masa ita bayan na gama gargaɗinta. Haka kuma ina ɗaya daga cikin 'yan ta'addan da suka halarci ƙauyuka da dama domin murƙushe su tare da awon gaba da shanunsu da dukiyarsu. a cewarsa da wannan dukiya ne za su yi amfani wajen gudanar da yakin neman zaɓe. Alƙali kawai sai ya tsaya yana dubansa, yayin da kotu ta hautsi ne. Bayan wani lokaci aka samu nutsuwa, shari'a ta ci gaba da gudana. Alƙali ne nemi ganin Salisu, take kuwa Salisu ya fito. Alƙali ya dube shi. Ko za ka iya bayyana a kotu sunanka? Sunana Salisu. Shin gaskiya ne kana da alaƙa da Alhaji Labaran? Kwarai, akwai alaƙa tsakanina da shi kamar yadda Hamana ya faɗa. sai dai zan so alkali ya bani damar bayyana wa duniya ko waye wannan azalimin ya farta yana nuna shi da yatsa take ya kwalo idanu domin gaba ɗaya ya muzanta sai tsima yake kamar wanda aka jefa a kogin kankara kotu ta baka dama na gode ya mai shari'a to kamar yadda na faɗa ina ɗaya daga cikin yaransa sai dai kuma akwai yaransa da suke masa aiki ba tare da saransu ba sai don tirsasawa da kuma barazana da fara gundul bai ma san me yake ɗauko alhaji labaran ba domin shi ɗin yana da larurar cutar mantuwa wadda take tashi lokaci zuwa lokaci. Alhaji Labaran ya yi amfani da damarsa ne da sunan zai nema masa magani. Suka haɗa baki da likitansa Dr. masi suka dinga bashi magungunan da za su dinga ƙara wa cutar tasa girma. Lokacin da Gundul ya gane abin da Alhaji Labaran yake saka shi ɗaukowa, ya nemi ya bijire masa. Amma sai ya amfani da wannan damar, ya masa barazana kan rayuwar mahaifiyarsa da ƙanwarsa da kuma ‘yarta, wadda ita ce a kwana da ya garkuwa da ita a yanzu. Wannan dalili ya sa gundule rungumi aiki Alhaji Labaran ba tare da musu ba. Hakan ya sa yake masa bauta kamar ba gobe. Fahimtar da Halima ta yi kan waye Alhaji Labaran ya sa ta fara ƙoƙarin fitar da ɗan uwanta ta kowane hali da taimakon barista Abdallah. Sai dai hakan ta bata cimma ruwa ba, domin ko a sanadiyar hakan ne ya sa aka kashe mahaifiyarsu. Kuma a sanadiyar hakan ne ya nemi rayuwar Halimatu, wadda a yanzu haka tana rayu. Na kasance ɗaya daga cikin masu kawo masa rahoto shi da mukarabansa kan abin da ya danganci siyasa ina samun na abinci. kwana ashirin da suka gabata an kama motar Hamana, wanda bincike ba alhaji labaran tabbacin da hannun gundul a ciki da kuma barista dalilin haka na same su a ofis da sunan sanar da su an kama motar a dalilin na shiga ɗakin taron cikin rudani ban fahimci hirar da suke ba ni dai na ji ana batun 'yan mata 'yan makaranta za a nemi kuɗin fansa kwata-kwata hankali na bai kawo komai ba sai bayan komai ya lafa har ya biya 'yan sanda cin hanci an saki kayan kuma ya yi umarnin a kama gundul a masa dukan da zai ji a jikinsa sannan na zauna na dinga tufka da warwara amma ban gano komai ba in takaice muku labari sai da na koma gida labarin kama yaran makarantar kwana ya riske ni cikin yaran har da na biyu da yaran yayana guda biyu da kuma ‘yata ɗaya tal da na haifa a duniya lokacin da labarin ya zo min na yi ta tara da kwashewa a nan na fahimci hirarsa da abin da suka shirya hankali na ya tashi matuƙa domin ban taɓa tsammanin yana wannan harkar ba ba ni da nutsuwa ko kaɗan matata tana kwance a asibiti saboda tashin hankali haka ma mahaifiyata jininta ya hau da kuka na je masa amma ya nuna min cewa in ba da hotunan yaran za su san abin yi a bayanin da ya min za a ware su ne ba za a musu komai ba saboda kuɗaɗen da suke bukata daga gwamnati mai nauyi ne a ce wasu yaran duk 'yan makarantar gwamnati ne iyayensu ba su da kuɗin fansasu lokacin da ya furta min hakan na yi farin ciki matuƙa sai dai lokacin da na koma gida na riski zuciyar mahaifiyata ta buga A sanadiyar jin labari a rediyo cewa 'yan ta'addan sun haikewa wasu daga cikin yaran. Na ji a duniya na tsani kaina, na kuma tsani Alhaji Labaran, da kuma duk ire-irensa na cikin ƙasata. Zuciyata ta yi nauyi. Na dinga tunanin yanzu rayuka nawa ne za su salwanta kamar yadda na mahaifiyata ya salwanta. abun mamaki ko gaisuwa bai zo mun ba, kuma ya samu labari, don ina kuka na kira shi na sanar masa, amma sai ya bani haƙuri da sunan za su je yaƙin neman zaɓe. Zuciyata ta yi rauni, na shiga da na sani mara tushe, na dinga tuna yanzu irin wannan ya kamata mu zaɓa da sunan shugabanci mutumin da zai jagoranci a haikewa ‘ya'yan mu a ɓata matasan mu a lalata gonakin mu wannan dalili sa na fito na bayyana a barista komai sai dai kuma a ranar da za a so mu gudanar da shari'a sai Alhaji Sammani da abokansa suka sace ni sati na ɗaya suna gana min azaba tare da gargaɗi mai ƙarfi ina can amma hankali na yana nan ban samu kuɓuta ba sai yau da safe a sanadiyar bacci da yaran da suke gadi na suka yi ina roƙon wannan kotu mai albarka da ta hukunta ni da Alhaji Labaran daidai da abin da ya aikata. Tsit kotun ta yi, yayin da masu raunin cikinsu suka soma kuka. Kasancewar shari'ar life ce ya haddasa ƙone-ƙone a cikin gari. Hatta da gidan Alhaji labaran matasa sun yi nasarar sa masa wuta. Bayan rubuce-rubuce alƙali ya nemi ganin Dr. Badamasi, Alhaji Sammani da sauran abokansa hudu waɗanda suka kasance manya ne a ƙasar. Sai kuma aka nemi ganin Halimatu, wadda fitowarta ta tsurar da Alhaji labaran har bai san lokacin da ya furta dama biki mutu ba alƙali ne ya daka masa tsawaye ya muƙus bayan an gabatar da ita ta amsa tambayoyin da suka kamata a inda ta bayyana alƙali hamana na ɗaya daga cikin waɗanda suka shiga ƙauyukansu tana kuka ta bayar da tarihin abin da ya faru a garinsu gaba ɗaya jikin mahallata kotun ya sanyi masu raunin zuciya kuwa na suka soma shara hawaye yayin da 'yan jarida ke ta aikinsu babu ƙaƙƙautawa alƙali ne ya rubuce rubucen da suka kamata ya ɗago tare da furta bayan dogon bincike da aka gabatar tare da hujjoji masu ƙarfi kotu ta yanke wa Alhaji labaran da kuma hamana hukuncin kisa ta hanyar rataya, tare da horo mai tsanani na wata biyar. Bisa tsari na kundin shari'a, shafi na tara da ɗigo uku da arba'in, abokansa kuma tare da da masi kotu ta yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai tare da horo mai tsanani. Kamala kuma kotu ta yanke masa hukuncin tara tare da buƙatar sada shi da ƙwararrun likitoci domin bincikar ƙwaƙwalwarsa. Hakika kotu ta yi nazari ta kuma yi amfani da shaidar Salisu da kuma Dr. Badamasi kan rashin lafiyarsa. Yayin da shaidar da barista ya gabatar game da takardunsa na asibiti domin ƙoƙarin wanke shi suka gamsar da kotu. Salisu kuma kotu ta yanke masa hukuncin shekara hudu tare da horo mai tsanani. Mudassir kuma kotu ta yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai domin bincike ya tabbatar da cewa ya kaɗe Aisha ne bayan ya sha kayan maye. Wanda hakan ganganci ne, mutum ya bugu sannan kuma ya hau titi yana tuƙi. A ƙarshe kotu tana kira ga gwamnati da ta yi ƙoƙari wajen tsaurara tsaro a ƙasa tare da gaggauta binciko wuraren da aka killace yaran da aka yi garkuwa da su. Alƙali na gama wannan bayani ya miƙe tare da furta kotu. A kan idanun kowa aka saka su a mota cikin ƙasƙanci, yayin da barista ya kwashi Kamala da Halima da Baba Laure da Baba Ladi da indomi Baraciya da kuma Aufana a motarsa. tun da suka ɗauki hanya babu wanda ya magana har suka isa gida. Kwanci tashi babu ya a wajen Ubangiji, An gudanarwa da su alaji labaran hukunci, barista Abdullahi ya fi kowa murna, har walima yi. Sosai hakan ya ƙara fito da ƙimarsa musamman a fagen aiki. Shari'ar ta ƙayatar da mutane da dama. Cikin ikon Allah aka gayyace shi hira ta musamman a gidan talabijin. Sosai ya ware faɗakar da al'umma musamman kan matasa masu tasowa. Hira ta ja hankali fiye da tsammani. Bayan sati biyu da hiran ne, shugaban ƙasa ya nemi ganawa da shi, domin ya saurari hirar da aka yi da shi. Lokacin da saƙon ya same shi hankalin shi ya tashi, ya soma tunanin ko ya wani abu ne wanda bai yi musu daidai ba sai dai ya cika da mamaki lokacin da shugaban ƙasa ya bashi tabbacin suna son bashi dama ne ya kafa wata ƙungiya da za ta miƙe domin ƙarfafa gwiwar samari kan hanyoyin karɓar 'yanci hakan ba ƙaramin faranta masa rai ba da wannan damar ya yi amfani ya shigar da buƙatarsa kan mabaratan da Afana ke ta ƙoƙarin inganta rayuwarsu cikin ikon Allah shugaban ƙasar bai watsa masa ƙasa a ida ba cikin tsakanin aka kaddama da barista Abdallah inda shugaban ƙasa ya fito ya bayani mai tsauri kan yadda za a tsaurara tsaro a ƙasa baki ɗaya. Bayan sati biyu ya zauna tare da jagororin tsaro na ƙasa, da suka fitar da tsarurrukan kawo ci gaba a ƙasa ta fannin tsaro. Matakin farko da aka fara ɗauka shi ne, yanke network ɗin ɓangarorin da aka fi gudanar da ta'addanci tare da rufe kasuwanni. Ba a kwana biyu ba jami'an tsaro suka yi nasarar kama 'yan ta'adda fiye da guda ɗari. Haka ya matuƙar faranta ran al'umma ƙasa baki ɗaya. Haka kuma jami'an sun haɗa kai da ma'aikatan sadarwa wajen gudanar da bincike yadda ya kamata. cikin ƙanƙanin lokaci aka samu zaman lafiya a ƙasa tare da tsatsauran tsaro game da rayukan jama'a. Bangaren mabarata su ma an ɗauki matakin kama masu bara a kan titi, sai dai kafin haka an kafa ƙungiyoyi manya da ƙanana inda aka ware masu ƙarfin cikinsu ana koya musu sana'o'i tare da yi musu rajista a ƙungiyoyi masu buƙata ta musamman. Nagasassun cikinsu kuma sosai sosai aka ware musu maƙudan kuɗaɗe na musamman ana ba su duk ƙarshen wata. Tare da gargaɗi mai ƙarfi kan yin bara, duk wanda aka kama ana cinsa tara mai tsoka. cikin kankanin lokaci sai ga sunan Afana na zagaya a matsayinta na garkuwar nakasassu. Tana ƙoƙari matuƙa wajen aiwatar da aikinta, ta kuma ƙara ƙaimi wajen amfani da yanar gizo domin ƙara hanyoyin tallafa musu. Mahaifiyarta na tsaye a bayan ta tsayin daka wajen ba ta shawarwarin da suka kamata, tare da ƙara koya mata dabarun zama cikin mutane da kuma hanyoyin da za ta kyautata wa waɗanda take jagoranta. Kafin shekara biyu, sai da ta karɓi shaida girmamawa sama da shida saboda jajircewarta. Sosai hakan ya rage mata tunani-tunani. domin da fara tunanin rashin cikakken asali ya so ya taɓa mata duk wani karsashinta. Amma kasancewa ta cikin aiki ko da yaushe, ya zama na bata ma da lokacin zama mara amfani, bare wani tunani ya shiga kanta. Ganin haka sai ya ƙara mata ƙaimi wajen yadda za a tallafa almajirai na tsangayu. Ta yi shawara da barista Abdallah, yadda ya tsaya mata suka shigar da kokensu kan hakan. Kuma alhamdulillah, kokensu ya karɓu. Wannan mataki da aka ɗauka ya matuƙar taimakawa wajen rage mabarata akan titi da ma tsangayoyi. To alhamdulillah. Masu saurari duka-duka da haka wannan labari ya zo ƙarshe, gajeren labari ne mai tarin ma'anoni. Ina ma ma gwamnatinmu za ta dubi wannan al'amari? Ina ma mu ma gwamnatinmu za ta kwatanta wannan abu da ya faru a wannan labari? Lallai da an samu waraka. To da haka nake cewa abin da muka karanta a wannan labari daidai Allah ya ba mu ladansa, inda kuma muka yi kuskure, Allah ya mana afuwa baki ɗaya. Allah ya karɓi ibadunmu a wannan wata mai tsarki, ya sa muna daga cikin bayan da ake ‘yantawa. A madadin ni abokiyar hira da injiniya mai tace mana murya, Maryam Ibrahim da kuma manajan shirinmu, Maryam A. Baba Sangandalin Waƙa, nake ce da ku sai mu haɗa a sabon labari.